daga sama a dakinku wani bawan Allah kwanaki eh. ya je ya soya kifi gashashe an zo an dafa mai a gida eh. kawai da daddare hijji ana ta busa usar a cikin ana ta busa usar ya zo ya buɗe baki kamar zai amai eh. tura suka yi ta fitowa a yawan kifin ne ya haɗe su taniya to lokacin ana bar hera fari ya busa tashi Game Me kawo je. Me kawo je fura da nono je. Mala ka musu fura da nono. To bari mala. Ka musu fura da nono. Ba fura da nono. Ba fura da nono. nono. Ba fura da Ba fura da su. garin nan mu takwas ne ku takwas kuku takwas ah! to ku tattala ina ku ina ku na baka nan da minti biyar ku dauke ku shiga yanzu kula kairan lahi abigiran ba huwa Rabu kullu shi baka karatu dan ubanka kai ka ce mutum nawa ya kashe kana ji ko ma eh wani ne ya siyo akuya eh da ya siyo akuyan nan sai zo he kai ta gida he akuya tana da ciki can da ya ɗauki buta da asuba zai shiga ban ɗaki yo ɗahara zai yi alwalai tafi masallaci eh. sai ji a turke ana ta kagagar kagagar kagagar a ya kuya ce ta haihu Allah rabo ki <laughs> rabo ka san da ka samu a'a ta haifi tele da keken ɗinki yana kashe shakwara da jamfa zabayo The beer no be beer come here as you don't enter. Me you catch you now now necessary and compulsory. ta uwar turai wacce ta to turai aka to shege Afirka zuwa Najeriya ba gaya mun turanci ba. Tun da kaga cikin su ta din nan 39 da ban shiga ne Na je Katsina ne wa'azi Kaduna wa'azi Zaria wa'azi na je Gombe ne wa'azi na je Jos ne wa'azi na je Bauchi wa'azi da kanan ne ta gida na dawo alorin ne cikin garin Maiduguri daga maiduguri bai zarce ko ina ba sai yola ne doron bagara sanan ni ne makera ku sojojin garin na mana kai ka ce a jawo aya mai zafi kada a raga ba dole mu shiga aya cikin maza aya sojo me me me ina ruwan soja kuma da amma ne tun da kace kan na raga ni ba na raga ba Ana ce akan sojoji mana. Kowane irin ma'aikaci ka taka ya ka zauna lafiya amma banda soja.